A yau dai ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da 'yan gudun hijira a faɗin duniya baki ɗaya. Jihar Borno ba na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da 'yan gudun hijira, wadda kuwa rana mai kamar ta yau. Babu mutum guda da zai gaya maka adadin 'yan gudun hijira da ake da su a faɗin jihar. To ko me waɗannan 'yan gudun hijira da suka samu mafaka a faɗin jihar ke cewa ne? Sunana Binta Ibrahim. Daga ina ka zo ke mama? Daga Walakal Gaman Bama. Daga Bama ko? Watan ku nawa anan? Wata mu shekara mu biyu da wani abu. Shekara? Shekara kusan shekara mu uku. kuna nan muna nan eh yayan ki fa na guda biyar suke na duk kuna nan tare muna nan tare amma ba uban su eh uban aka kashe shi an kashe shi a ba ma kashe shi a ba ma sai ke daukan nauyin yayan naki anan na ni ne na dauka nauyin su ko na muke samun taimako da abin da za ku ci ganin cewa ba mahaifin su kasuwa nake yi na dan jijiya mm. kasuwanci me kenan kasuwa ta suwa lele ne su garau garau ne nake sayarwa yana isan ku wajen biyan bukata haka eh alhamdulillah mun gode to Allah ya taimaka eh, sunan ki Ya gana Muhammad. Ya gana daga nake kika zo? Ba ma. Ko yaran ki ke ma? Eh guda biyar ne yanzu. Eh, baban su Babu bai zo ba. Bai zo ba amma yana da eh. rai? A ah, ban sani ba. Eh, eh ban. shekaran ki nawa nan? Shekara biyu da wani abu. Kuna nan ba ki su yake ba. Kuna nan da rai ko bayan da rai ba ki ji labarin su? Ban sani ba. Ku ake dokar nauyin yaran ki? Litirin ne ta tafi. Litirin. Ah, ta fita. Eh. Wallahi. Yanzu makaranta ba yaran ki suna yi eh suna yi wa ke biya musu kudin makaranta a'a sai kyauta ne suna yi ake musu ko eh Allah ya taimaka amin Ba gode amin ya suna malami? muktar modu daga ina ka zo babana daga na kandiga aulari tun yaushe kana wannan camp din a tun shekara mu biyu fa shekara biyu ko eh. na kamar ƴaƴanka fa da matarka suna ina anan yanzu ƴaƴanka nawa nan ƴaƴana guda fudu duk kana tare da su a nan insha Allah matar ka fa matar na guda biyu to lokacin da kake ba me kake yi da kake kwandaga me kake yi a a kan daga wannan ka bari maganar su wannan amma kan daga wannan din su sojoji wannan su rike wallahi alhamdulillah na gode su da su hmm. eh a gane yaran ka suna makaranta eh suna makaranta wa ke biya musu makaranta a a yanzu ba su biya a nan ne kawai suna karatu eh, eh. to Allah ya amsu honorable Usman Muhammad Dukure shine mataimakin gwamnan jihar Borno kuma shugaban kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa don kula da waɗannan 'yan gurin hijira wanda ya wa gidan rediyon murya Amurka jawabi kan matsayin 'yan gudun hijira a watannin baya gama abin da ke cewa gaskiya batun a gudun hijira yanayin da karke su a camp da yadda ake ciyar da su na da da na yanzu ya akwai bambanci da za a yi musu abincin gaba daya a waje daya da muka samu haka din ba zai yiwu ba din ko da yaushe kwamfani na yawa sun ce abinci ana karkatarwa sun ce kuma abincin ba ya ishe su ne kuma Allah ya taimake mu mu samu basira Wacce ta bari mu gwada wani hanyar da mai mafita mun zo muka bi kam kam muka yi musu rajista bisa ga iyali da muka yi haka a yanzu da nake magana din mun samu saukin sa yanda ake mana kawo mana koko ko da yaushe din babu don za mu bada abincin ma kowane magidanci da mutanen sa wata wata ne kuma masu taimaka mana suna kawo nasu yanzu kowa yana sai kuma garuruwansa mai girma gwamna kuma yana kan tanadin sa wanda kafin mutane su koma din masu mu gyara dubban yan gudun hijira da ke samun mafaka a sansanonin da ke cikin birnin Maiduguri da mafi yawan su mata ne da kananan yara yayin da wasu su ba san inda mazajen suke ba Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya